ga dukan alamu akwai takadama tsakanin mahukuntan najeriya waɗanda ke ta tabbatar wa 'yan najeriya cewar an kusa gano da kuma kubutar da inda 'yan matan nan sama da 200 suke daga makarantar chibok waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka sace kusan wata uku kenan da kuma 'yan ƙungiyar nan masu fafutukar kubutar da 'yan matan nan wato bring back our girls waɗanda suka shafe kusan sama da watanni biyu suna zaman durshen na ƙoƙarin matsawa ko uzurawa gwamnatin tarayyar najeriya da jami'an tsaro su ɗauki matakan da ya kamata na gaggawa domin kubutar da waɗannan yaran wannan matsayin ya zo a daidai lokacin da majalisar ƙasa wadda ta ƙunshi tsofaffin shugabannin ƙasa da tsofaffin chief joji joji na najeriya da shugabannin majalisar kasa da gwamnoni da dai sauran mukarabai masu faɗa aji a cikin gwamnati suka yi wani taro inda suka baiwa shugaban kasa goodluck ebele jonathan goyon bayansu da amincewa cewa ya doshi hanyar da ta kamata ta kubutar da wayannan yaran ba tare da an rasa rayukansu ba. To ganin cewa majalisar kasa ma ta mara wa ita gwamnati baya akan irin matakan da take ɗauka na tuntuɓi ɗaya daga cikin dattawan yankin na arewa maso gabacin najeriya inda aka sace wa'annan 'yan matan wato alhaji abba kaka domin in ji koya suka ɗauki wannan matsayin da kuma takaddamar da ake ciki duka bukatar mu kenan a samo yaran nan a raye don haka kowa abin da yake so kenan a yi amma yanzu abin da yake damun mutanen mu dai shine kaga yanzu kwana an yi da shida ko mm. har yanzu babu labari wanda shi sun ce sun san inda yaran suke amma dai ba su shigo ba don dalilin kada a samu rauni da sauransu amma dai damuwanmu shi ne kaga wannan iyayenmu ne shugabannin kasa na da da sauransu da suka taru da gwamnoni suka ba da wannan bayani allah ya sa haka ne abin amma damuwanmu shi ne lokaci na tafiya kuma yanzu wata uku da wani abu kuma an kaji maganin da shi sanatan borno central ya yi an gaya masu cewa yaran nan dai an san inda suke amma ga halin da suke ciki ana lalata da su da kuma ah, wasunsu dai babu jin daɗin abin da yake tafiya abin da zai faɗa kenan. Ku ba ku damu ba cewar majalisar nan ta ƙasa ba ta yi wani zama na musamman ba tun satin da ko watan da aka sace yaren nan. A ah, mun damu mana kwarai da gaske. Mun damu ba abin da ba mun fito a rediyo mun yi magana mun fito a talabijin mun yi magana a jaridu an rubuta kuma ka san bring back our girls matan nan daga group ɗin nan kullum suna zama a fountain din nan kullum tun da aka fara wannan abu amma wannan gwamnati ce su ba za ka sa su ra'ayin da ba su shiga ba ba za ka sa su ba amma mu da mun mun dauka tuntuni za a yi wannan zaman kuma ba ma zaman ba ma a je samu yaran nan a raye. Alhaji Abaka kake nan ɗaya da cikin mambobi na kwamitin dattawa na yankin Arewa maso gabancin Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja yana mai da martani akan matsayin da majalisar kasa ta cimma cewar ta gamsu da irin matakan da ake ɗauka domin kubutar da waɗannan 'yan matan sama da ɗari biyu da 'yan ƙungiyar Boko Haram ta sace daga makarantarsu ta Chibok a jihar Borno ta Najeriya. A yanzu dai babu shakka wannan matsayin ya haskaka wa 'yan Najeriya ransu cewa an doshi ko an ɗauki matakan da za su kai ga kubutar da wannan yaren amma ko za a aiwatar da wannan akan kari wannan shine kuma magana wadda lokaci ne kaɗai zai tabbatar abinda 'yan yankin na arewa maso gabacin najeriya suka nuna damarsu cewa tafiyar a hawaniyar da ake yi na mayar da fatan alheri da ke ran su zuwa bakin ciki umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya